الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو هين أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا داعتك وداعة رسولك وعملا بكتابك اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وزرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك ورزقنا بره اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Thank you. da muna nan cikin babinmu wato ƙarshen babinmu da muka kwana mai hani akan watsa an ce an ce don a zubar da mutuncin mutane musulmai don a kaskanta su a walakanta su a cikin wannan babi maki ya ce tambihon tunatarwa abdu hada idan ya wannan aiki cikin alkaba'ira kuwa zahirin hadisi la'awar shi ne zahirin hadisi na harko ba ma ba da huda hadisan da suka zo bayanai la'anna kashfal aurati domin kunya al'auran wani wale yi da dahu da kunyata shi fi fihima cikin hadisai biyu na farko min wa'idi saboda cewar da annabi yayi do wanda ya zama abinda a tunani ne ya tona asirin wani ɗan uwa ne musulmi to shi ma Allah zai bi al'aura ce kowa ka zan al'auran mutane Allah zai bi tashi al'aura har sai ya kunya tashi ko da cikin gida na yana ya ce to wannan minar wa'idi yana cikin kacewa ma la ya kafa wanda ba ta ɓoyewa wa mahamudan kuma wato ana ɗaukarsa alama qarartu ga abin da na tabbatar fi tarjuma cikin a hatta na fi zalika a ashabina hayya zan wannan bai saba ma maganganun malaman mu ba malaman a mu ba wato bisa ga mukaddama wanda yi da tarjuma wanda ya gabatar ce abin na fa innahu qalu su malaman mazabanmu mu cewa sun kai yusabu lizani wa kullu man irtaba ma'asiyatul ma'asiyatul haqqi fi malillahi ta'ala an safira. wato cewa sun kai an so ga kowane wato a yi sahabu Lizani. ana so ga wanda yake shi mazinaci ne wa kullu man kaba ma'asiya da duk wanda ya aikata ma'asiyatul haqqi wato saba ma gaskiya duk abin da duk wanda ya saba ma abin a gaskiya fi halillahi ta'ala abin a gaskiya ga Allah to an so gare shi ya satira ala shi ya tura maka ne a fili wato duk wanda ya zama yana ya hau hanya ta aikata wani abu wanda bai dace ba to an ce masa habi na gare ya tuha maka ne asiri ya koyi kada ya bar abin na kada ya tona maka ne asiri ya tsaya inda aka gani na yi habi na ya tuha maka ne asiri ga Allah ya zahira kashi bayyana abin nan da ya ka aikatawa wato duk abin nan da ya ka aikatawa to kada kada ya bayyana shi kun ga duk abin da mutum ke yi hukuma ba ta ba ta yi mai hukunci in ba ta gane shi ba amma wanda ta gani shi ta kawa hukunci amma duk wanda hukuma ba ta gane ba to ba ta yi masa hukunci sai Allah ya zahira ha li yuhadda aw li azara kai ya bayyana ta don a yi mai haddi ko a yi mai ladabi kusan san a ma'izu da muka ambata a baya an san shi wannan wanda ya ce ke wajen annabi shi shi haɗa mai cewa ya samu wannan haɗari don annabi shi mai addu'a a Allah ya gafarta mai. Da kun san hadisin ya gabata to shi na yace malamai kanciya suka yi harbi ne duk wanda Allah ya jarraba da wani aiki wanda yake mutane ba su gane ba to kashi sai ya to cikin mutane ya ce ai wannan aiki ya tuha kai ne asiri in dai yau da gobe na in Allah ya so ai gani ne za a yi wata rana kai ya bayyana kai ne liyo za a yi mai haddi au liyo uzara ko za a yi mai ladabi abin da yasa suka ce kai ya tona maka ne a da la kabril hakim saboda hadisin hakim wanda bai haƙi da hadisin bai haƙi da sunadin jayidin da sunadi mai kyau ya ce abin da na manata manata abin da na shay'an wanda ya zo ma wani aiki min hadir kazurati cikin waɗanda abubuwa na kazanta wato na sabo wale satir ya tuha masai ne a asiri da suturin Allah ya ta'ala da a asirin da Allah ya mai domin ya Allah ya so ya bayyana shi sabbi kai da ya bayyana shi amma ya tuha ma asiri ka to cikin mutane ka ce ai ba ku ji jiya an wa ba ki ai shi na <laughs> to bai da Allah ya tuha ma asiri to ka suturtu da sutura da Allah ya maka hadisa ya ce wa inna man Abdala na sauhata sauhatu duk wanda ya bayyana mana sauhata wuya ne wato ya bayyana mana kai ne a kamna alaihi hadda za mu yi haddi gare shi duk wanda ya bayyana gare mu za mu yi mai haddi kun ga wannan ana so mutum ya koyi duk salafi man katala au kazafa yace sabanin wanda ya kashe wani ko wanda ya kazahi ga wani ya yalzamu wa an yi rabbihi wannan ya lazamta gare ya goci da shi idan mutum ya kashe wani aka samo shi to baya halitta ya ya ce ba shi na ba idan mutum ya yi ma wani kazahi ya jefa mai wata kalma wanda bai yi ba to ya aka kamo shi bai halitta ya ce ba ba shi na ba wannan ya zama yalzamuhu ya lazimta gare shi ya zama dole gare an yi kirra da ya yi hurci da wannan laihin lissafa minhu don a kammala haƙƙi gare shi a shi haƙƙi cikakke gare shi don haƙƙin wani na ta ya kamata ya faɗi ya ce lalle abin da aka toma ta aka ce ya yi mawa kazahi to lalle gaskiya na abin nan da cewa ne ya yi da yi shi ba kun ga kamar yanzu kun ga lokacin siyasa ƙazayi da ƙarya dai ake kawa juna don a banna musu suna wanga yawa wanga wanga yawa wanga to wanda dai ya yi kai ya ce ba shi na ba ya bari a kai da shi a zartar da hukunci gare shi da ma fi hukukil adami saboda abin da ke cikin hukunci na ɗan adam abubuwan da ke cikin haƙƙoƙi na ɗan adamu wato suna da yawa da tadiki na kuntatawa kuma a wani filaf da kuma sabani abin na na wanda ya auku a cikin bayyanawa ko kuma rashin bayyanawa yake abin na wa khilafu التحدث tahaddusu bil ma'asiya wato tafakkuhan au yace kuma sabanin ba da labari ga aikin sabo mutum ya dora ba da labari ga aikin sabo fakuwa yana dariya yana murna au mujaharatan ko ya nuna wai isata ya bayyana to fa innahu haramun kaza wannan haram ne kai tsaye kan akwai a koyar da ka ce za a wa iskanci shi da dore ya yi kaza ya yi kaza to wannan bai halitta haka nan da ka yi abinka ka yi abinka yaran nan da kaka magana da su kana so ka bayyana musu dai iska na su wasu na iska kake ba to ba daidai na ka tona makanka asiri ba kana da yan uwa sai su ya ɓaci saboda yanzu gobe an kai in sun ka wani mai irin wannan abu magana ana shaku da wani na kuma ka zaki to ba a so ba a son ya bayyana wannan lil bari sahiha bi saboda hadisai sahihai da suka zo cikin wannan wa kaza yusannu lil shahidi as-satar haka na an sunnanta ga mai shida shi ma ya ya zan mai ruhi wasu abubuwa bi an ya turka shahadata ya babba da shaida wato sunna ne ga wanda an ka kira shaida wato shi ma ya ɗan kaya haka ga shaida abinda ba na ƙwarai ba an ake tsoka shahadata bai yi kiba da shaida in ra'ahu maslahata in ya ga maslahata idan mutum ya ga maslahata an ka ce ka zo ka ba da shaida akan wane ga an ce an gane shi yana abu kaza an ka kai ka zo ka ba da shaida in ka ga iri ne ba da shaida a ce ya yi wannan lahin akwai zubar da mutunci kwarai da gaske to kana iya kan ba da shaida bayan ra an maslahata fi shahadati biha shahida Sun koyar da akwai maslaha a yanzu in na faɗi na ce lallewa ne ni a da ya yi abu kaza da ai wannan yana taimakawa shi ya bari kuma wasu ba za su yi ba to in an ka ga akwai irin wannan maslahat akwai wani fa'ida gaba da shaida ya ce to shahida sai ya ba da shaida ya akwai wato maslaha sai ya ba da shaida wa illam yara maslahatan fi shay'in in bai ga matsala ga wani abu ba ba da shaida babu wata matsala da a ciki kin ba da shaidar shi ma babu wata matsala da a ciki wato da ba da shaidar da barin ba da shaidar duk babu wani fa'ida da a ciki ne ba za ka raba wula shi shahadu to magana wadda ta yi kyau ya zama kusa ga kyau kashe ba da shaidar tunda babu wata fa'ida in ya ba da shaidar babu wata fa'ida in bai ba da shaidar ba to abin da ya fi kyau kashe ba da shaidar wa ala hada tafsir wato ga wannan bayani kumila itlaquhum ake dauka magana su kai tsayi fi mawdi'an akar a wani wuri da sun ka ambata kun gani shaida ma kamin mutum ya bashe ta wato sai an tsaya an diba akwai maslaha ba ya kawai ka kawo kana ta kokari ka ba da shi da don ka zubar da mutuncin wani mutum wannan abin nan bai da kyau wannan bai da kyau mutum wato ya ce sun hada wani wuri wato fi maudu yana akar a wani bagire adamu na dabe sarki shahada sun ka ci ba mustahabbi na ba a ba da shaida ya ce to summa homila na sarki ha sannan aka ɗauki mustahabbi na kuma a kiba da shaida idza bai yata'allaq bi ha ijabu haddin ala ghaib idan dai ba da shaidar babu abin da ya ta'allaka gare shi na abin nan tsaye da haddi da tarki ha ijabu haddin in an ka bar ba da shaidar haddi na wajaba to in haka nan na da gairi akan wani in dai haƙƙin wani na za a kasuwa to wannan ana ba da shaida amma in ba ta rataye ga haƙƙin kowa ba to mutum na diba matsala da ya kamata in ta allaka bihi zalika in ya rataye ga haƙƙin wani ka an shahida salasatun bil zina to kamar mutane hudu na ka kaga mazinaci yana zina su hudu na son a gani kusan shi da hudu aka daka kamar a yi hukuncin zina wasu hudu sun kaga shaidar to bayan an taho daga baya shi mutum guda sai yadda yi matsala kai kamawa ne ni ba zan ba da shaida ba sai ya zan shahida salafatun bizina mutum uku sun ba da shaida na hudu ya ce gaskiya ba zai bayan ba aka aka ya ce gaskiya shi bai sa kai ne cikin wannan matsala ce to fa ya samun rabi'u bil bitawqu to shi na hudu da na yayi bi saboda tsayin da yi yake ba zai ba da shaida ba ba zai shiga ciki ba to wannan abin da ya yi to ya yi yayi zunubi بالتوقف ويلزمه abin nan al'ada ya zama wajibi ya bashe ta tun da dai ba shi yana ba su hudu sun ka ɗauko mutu uku sun bayar saboda kun ga haƙƙin da a ciki yanzu ga zina in an ka taho da mutum hudu su ba da shaida mutum uku sun ka ba da shaida sai mutum guda ya ce gaskiya shi bai ba da shaida shi bai san komi ciki ba da su uku ɗangare za a yi musu bulala tamanin tamanin saboda ba su shika hudu ba za a yi musu hukunci kaza yi na sun kai tun da ba su kai waɗanda shari'a ta ce mashe da ba to kun ga ya yi laihi da yasa an ka hukunta wasu kuma wadda sun ka gani ya gani wadda sun ka ɗaukushe da shi ma ya ɗauku daga baya ya canza to nan ka yi a samu rabi'u shi na hudun ya yi zunubi bai tawakkuf saboda tsayawa da ya yi a ya ki ba da shaidar wai da zama wani adawu ya zama wajibi ya daure ya ci gaba da shaidar wa amma kaulin imamul haramai haramaini amma maganar da imamul haramai haramaini ya faɗa cewa muttafaqa alaihi a muttafaqa alaihi abin na al-ashab abinda malaman mazhaban musulunci ya ce baki gare nan an ne ta kaba cewa duk mutumin da ya aikata ma yujibu alhadda duk mutumin da ya aikata abin da ka wajibta haddi ya zama wa an yi rabi ya zama wajibi ya faɗa cewa ya yi abinda wasu malamai suka faɗa ke da duk wanda ya aikin da haddi za a yi mai ya zama huwa wato ya da damshe shi an yi kira ya hurci da shi in ji imamul haramai an yi kira bihi hatta yau hadda fihi har hatta yau da ha'ai mai harki da ce fihi ya yi kimalu wannan yana wa ya zama magana tabbatacciya ce kuma yana yi wa ba dole ba ne ya ce ya eh, yi kimalan wato bina'an alal kaunar da'if wato idan aka ce an ɗauke shi a eh, yake mala an ɗauke shi a kan wajabci ya ce to an yi gini yana yiwa a ɗauke shi haka nan amma an yi gini ga alƙawalin ta yi magana mai rauni wannan magana mai rauni ce domin innal hadda su yazqudu domin abin da haddi ba ya faɗuwa bai tauba da tuba haddi bai faɗuwa ko da yanzu idan mutum ya yi abin nan ya sha giya daga baya an ka kamo shi kamar a zartar da haddi gare bayan an samu shaidodi sai ya ce ya tuba to tuba ce ta yi amfani amma za a bashi kashi sai ya sha kashin nan ba an ka ce za a ba wanda ya sha giya ya ce to amma wannan magana warar da hu almarwazi mallam marwazi ya yi raddata bai an da an da hula ya da cewa abinda da daidai wato bai da zance shi ba wajibi na gare shi ba la zama hu dalika wa innama wa innama la yasqulu al haddu bi tauba yace ai dama haddi bai haɗuwa da tuba ala zalikar qawla ta'ifi ga wancan magana mai rauni ita magana mai rauni ita ta tabbatar da haddi bai haɗuwa ko da mutum ya tuba ba amma filibadi ne batu tuskido al amma ga abin da a boye wannan abin da shahi mahalicin bayi shi da hukunci gare shi to nan wurin shine abadi ne to in muke ya tuba tuba ta tura wannan sabon amma idan ka abin na na bayyana yake in bayyana na an gani to tuba ba ta hana a mai da hajji wannan duk ƙarin bayani ne akan babin da ya gabata Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani da tsoro ne sai alkabiratu as warkam suna ba ba'da salasiniya wato alkabira ta ɗari uku da hamsin da shidda izharu zai yi salihina fil walhataki al mutum in ya shigo cikin mutanen kirki sai ya bayyana ya yi ya sa da kawa da kuni irin na bayan Allah salihai in ka ganin aka ta waliyina kuma in ya koma da daban inda babu mutane sai shi ta aikata ayyukan sabo to wannan bai zama kahiri ba saura kaɗan shi ma ta sagaira da kalwa ko da ƙananan zuwa bayyana ya ka sayi da gangan da gangan da kalwa inda ya ga babu kowa amma cikin mutane shi ya nuna alamar na in kan ganai wanda haka ya sarkin waliyaina amma in yake banta abubuwan da ya ka aikatawa wato ba a magana abubuwa masu muni ya ka aikatawa wannan babban laifi na akaraja ibn maja bi sanadin ruwatu sakatu ibn maja ya fitar da hadisi da sanadin da masu ruwa ya ce aminta suna an saubana radiyallahu an hannun nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kala wato shi annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam la'alamanna a kawaman min ummaci la'alamanna lalle zan san a kawaman wasu mutane ko wasu mutane zan san a kawaman wasu mutane min ummaci cikin al'ummata ko kuma la'alamanna ba zan san su ba zan nuna musu sani ba ya tuna yawon kiyama da amalin wayanda za su zo da ranar kiyama da wasu ayyuka la'alamanna ba zan san su ba la'alamanna kuma lalle na san wasu mutane min ummati cikin al'umma ta ya tuna yawon kiyama da amalin za su zo ranar kiyama da ayyuka amsal jibal tahama wanda ayyukan sun kai girman duwatsun makka wanda sun kace makka sun ga yawan duwatsun da algarika ayyukan sun zo da su masu kyau bai da wato haritas sai ji alhallahu haba a sura sai duk allah ya wace ayyukan ne mai shi su kura abin wacewa ƙala sobanu sai sobanu da ya rawaito mana hadisin sai ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mun lana ya rasulullahi ya manzo Allah ka taimaka mana su mana wayanda za su zo da aiki mai kyau manya manya kamar girman duwatsun makka amma kuma Allah shi wace aikin nasu duka ya mai sai kura abin wacewa sai mun lana sifanta mana su ya rasulullahi li Allah na kuna minhum don kama mu cikin su ka faɗa mana su don kan mace mu zama cikin su wani halin lana alamu ba tare da mu mun sani ba kala sai ya ce amma innahu ikhwanukum amma ku saurara su uwan uwanku na wa min jildatikum kuma haka ku guda suke wato kenan larabawa ne wa ta abin nan wa yafuzuna bil wato wa ya ku zuna minan laili kama ta ku zuna suna tashi da daddare su yi sallah kamar wadda kuka yi walakin nawa a kawamun iza kalau bi maharimin lahi in ta haƙuha sai dai mutane na wanda ya sun fi da abubuwan da Allah ya haramta sai su ƙeta ta su yi ta sabo in sun kaga inda ba a ganin su. Ke za ka lau in sun fice kanta inda ba a ganin su zama harimin lahi da abubuwan da Allah ya haramta in ta hakuwa sai su keta ayyukan nan da Allah ya haramta su yi aikata abin sun ka galama. kunga ga laihi na mai girma wato mutum ya zama cikin mutane ya zama mutumin kirki amma inda babu mutane ya zama shekani. wannan laihi na wanda bai bai kamata ba kunga zai yaudari mutane yana nuna zai yaudari mutane yana nuna masu wato shi abin na na Allah na amma kuma cikin mutane yake na Allah ni ya keɓanta na shekan na cikin mutane da ya keɓanta ya zama wani shekan don kuka diba za ku ga mahi yawan mutane haka nan na suke mutum guda ana katawa cikin jama'a yana bayyana wa bai jin kunya shi a kan tauri shi da yake shigowa cikin mutane yana haɗin shi a kari shi a kari na wani da wani in ba shi ba kowa bai yarda ya ke maka ne kari duk abin da an namu ne kowa gudu ne ya kai cikin mutane ka sai dai in ya banta inda ba mutane sai shi to kun ga cikin mutane ba a gane waliyi cikin mutane haka kan mutumin kirki ba a gane shi don yana yiwa ka yi abin kirki amma ba na kirki ba ne amma mutanen kirki su ne allazina na rabbahum bil ghaibi wa hum mina sa'atu mushriko allazi na khashawna na bil ghaibi wanda suke tsoron Allah ubangijinsu inda ba a ganin su domin wa mina sa'atu mushriko ne su suna cike da tsoron tashin kiyama shi sa suka yi abin kwarai inda aka ganin su da inda ba a ganin su shi sa kuka ji ana cewa Allah shi ɗaya ya san wasu abubuwa don da yawa mu za ka ga mutuwa a cikin mutane suna ta abin kwarai amma inda ka ga abin da ya kai inda babu jama'a wani in ya baka hannu baka bashi da so ake mutum ya zama da ɓoye da bayyane yana ɗan kwatantawa dai gudun wada ya kai wa ɓoye da bayyane wal bazaru wal haƙi da bazaru da bai haƙi sun ruwaito wal lafadu lahu lafadan kuma na bai haƙi. wato attabi'u mu'allaqun wato attabi'u abin nan littafin aiki Ma'allakon da qa'imati bi an rataya shi ga ƙahahun al'arshin Allah subhanahu wa wata’ala. Kwai za untuhe katil hurma, da aka keta harami, wa umila bil ma'afi an ka aikata ayyukan saƙo, wasu turi a alallahi azza jalla an ka yi ma'allar kai ana sassaɓa mai da gangan ba a sallahu ɗabi'a Allah zai aiko ɗabi'u tun ko ke na wannan ɗabi'u wato ba na littahi ba ne kenan sai a sako a tabi'u mai ruhewa wato abinda ka ruhewa ɗabi'u wato kama khatimi an ka gama takarda wanda aka sai a ruhe magana da an ka yi sai a aiko idan an ka kama ayyukan sako fa idza untihat al hurma in an ka keta al hurma addini wa amila bil ma'asi an ka aikata ayyukan sabo wa shari'a ala Allah azza wa jalla an kai ma Allah taurin kai ko ina sabo ne akai kamar dai wada kuka gani yanzu ana ta yi to idan an kai ma Allah haka nan ba a sallahu ɗabi'a sai Allah ya aiku abin ruhe wannan sai a ruhe waye tabau ala sai ya rihe zuciyar ci mutum ɗin mai aikata waɗanda abubuwa fana ya aqilu ba da zalika sai an daga ba sai ya zan bai gane komi in mutum ya zan yana sabo da sabon yi yawa sai Allah ya aiko a tabi'o abin ruhewa sai a ruhe zuciya ce. shi wannan mutumin sai zan bai ma sanin abin da ka umarni ne da mara umarni ne da sai ya kai kun ga yanzu wasu abubuwa da kuka ja ana aikatawa inda za ka tambayi wanda ya aikata su shi ni ya ka samu za ka kasa gane abin da ya ka samu ko shi bai san abin da zai samu ba amma saboda an riga an rufe zuciyar zuciyar rufe take zuciyar ta riga ta rufe to bai ma san abin da ya kai ba bai kuma san abin da ka umarni ne ba sai yi kai yana yin abin da ya ka dama ka kamo shi ka kawo irin wannan wannan gani tuntunan da kuwa gani yanzu maganin su kawai tuba idan aka tuba aka daina irin waɗannan ayyukan sabo za a samu mahita amma da ba barin su an kai ba samun mahita abu na mai waya domin masu aikata wayannan abubuwa zuciyar su rai take su ma ba su san abin da suke yi ba shi wanda ka yi abin bai mata abin da kai ba da shi an rini falaya a ƙilu ba da zalika shay'an komi bai ganewa bai san alheri na ya kai bai san rashin alheri na ba tahiya shi ka yi saboda sako ya yi yawa Ba Allah kai maka roƙo bai a sama na wasu ba ta ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu ka kare mana imanin ka kare mu ka kare mana addinin mu ka kare mu kare mana mutuncin sabo kuma Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ka shirya maka shirya iya da iyali da zuriya dukkan suka sa musu albarka ka sa mu yi kashi mai kyau ka ba mu lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da natsuwa da barin sabonka da ya maka da'a da biyayya lailan wani hara kuma ka ba mu iko kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah wa alaikum assalam yana iya musu shi ba zai wa kai ne ba sai wa musu kai ya dawo eh, aikin hajji gudana da shekara ba kamar umrata ba umra aka yi a komai amma hajji an ka shi bana sai ba sai aka koma Assalamu alaikum. wa alaikum assalam wurin ba da idan an kan tambaye ka nema a kan kasa ba in ka sani wanda in shawara ya neme ka ka bashi shawara in kuma abokinka na ya ce ka faɗa mai abin da ka sani ya nemi nasiya gare ka hadisi ya ce idan san sa kafan sawo yan nemi ka yi mai nasiya ka yi mai nasiya sai ka yi mai nasiya bai sani na bai tambaye ka sai ko ka sani sai yi minus biyar ba sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم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 Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyanmu. mu bayan ka musulmi yare da maya maza da mata da ba su da lahiya ka warkar da su Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu uwayenmu Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta ma ɗaya da iyali da zuriya uwayenmu Allah ka gafarta mana ka sa aljanna makomanmu iyalanmu dukansu Allah ka shirya su ka ƙara musu imani da lahiya ka warkar da marasa lahiya cikinsu masu lahiya ka ƙara musu lahiya ka gafarta musu kuma ka gafarta ma'uwayensu da kakanninsu ka gafarta mayannansu da ƙannansu ka sa aljanna makomanmu in kiyama ta yi iya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu roƙi ka dukansu Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka ala mana su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka kama mana tarbiyyar su Allah ka sa mu ci amfanin su Allah kada ka bari su zan hikina gare mu Allah ka sa su zama ni'ima da rahama ka gare mu ka gafarta mana Allah ka gafarta musu ka kare mu ka kare su ka kiyaye mu ka kiyaye su ka tausaya mana ka tausaya musu da mu da su duka Allah ka taimaka mana ka gafarta mana da gafararka ka yi mana rahama da rahamarka ka tausaya mana da tausayinka ka taimaka mana da taimakonka ka ƙarfafa mu da ƙarhinka ka girmama mu da girmanka ka darajanta mu da darajarka ka karrama mu da karamarka ka tawa mana asiri nan duniya da lahira ka yi shi mu kunya nan duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira Allah ka sa aljanna makomanmu Allah da albarka sunayen ka ka taimake mu Allah ka taimake mu ka taimake kowa akan Allah ka ba mu nasara ka ba kowa nasara kan Allah ka ba mu rinjaye ka ba kowa rinjaye kan Allah ka karfafa mu kada ka kawo kowa kan Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar duk bukatunmu na alheri ka biya mana su da ba na alheri ba ko kamar alheri ka biya mana su abinda duk muka tsoro Allah ka kare mu Allah ka zaunar da ƙasa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya jihar nan ta mu gaba ɗayanta ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya wannan gari namu da ƙauyuka ne ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka taimaki wannan shi ta mu Allah ka shirya mu ka shirya mana abin nan matasan mu Allah ka shirya dattijawa da tsohon mu ka shirya maza ka shirya matayenmu dukkan ma Allah ka ba mu shiriyarka Allah ka alamu ga hanyar kama daidaiciya Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ta Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi ka taimaka mana Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka mu da uwaye da uwayensu da kakanni da yannai da kannai da ɗaya da iyali da zuriya uwayen Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين

Thank you.